Ajiya! Ka ce min ta zame maka kaya ashe ita ma ka ce mata na zame maka kaya?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 ai wannan al'amari kin gane ai ke bari ga miki ya mu fa tsiya da fa kwalliya muke mata fa kiyar ma kwalliya muke mata mu idan muka je muka samu tsiya sai mu mata wankan mata kwalliya ban da kyau ke bari ga miki lokacin ina ina ina dana mm. ina cikakken saurayi da lokacin ina saurayi karfa da sai in ɗauki doki bakwai a ka zan ɗauki doki bakwai a kwanan sarki in mm. gaya miki gaskiya ai wata fan da ke da kike ana cewa baba dano baba dano ai mm. ba baba dano bane baban dano sai shine maganar Baban Dano, ke san makami da zan yi aiko? Mm, ina da jin suna. Makami mai linzami da a lokacin farkon shiga na soja. Sai a ɗaura makami mai linzami a ɗora na kai. Har ba ni je in kashe abokan gaba in dawo garin nan. Kai za a harba. Ni za a harba. Kai jama'a. ni gaskiya irin wannan abin ya ishe ni tun za kayi kayi nayi da idan nayi nayi na tura baki duk baka gane ba wai sai a harba kaka je wani ƙasa kai yaki yaƙi ni fa gaskiya ka raina mun ma hankali ban gane na raina miki hankali ba haba ka ce sai ka ɗau doki bakwai na yi shiru mm. sai ka ce kuma za a harba kaka je wani ƙasa shine yace ga makarici ko a ni da bace ba ni dai kawai dai abin da na ga yawa kar Aisha tira daga ne ta ji abin da kake faɗa tira mun ta dawo ne ke injin nan fa ki zo ki dai rangonta mata dan nan kwanan yau ba aiki sun ji ba shi to ai da ka dauka kai akan ka kai wajen gyaran tunda ka iya daukan abu mai nauyi ni ita mallashin fi ukanin da ya samu ki siyo alawa kin ji ki sha a ranki maza ki sauri haye na na na na ta bawa ta bawa ki kiyaye ni a gidan nan, ta bawa ki kiyaye ni a gidan nan. Na ga take taken ki ba neman zaman lafiya kike yi a gidan nan ba. Da na shiga da kin fitan min daki kaman bera, ruwa an aje miki an aje min gofar daki, sai kin tsallake naki kin zo wurin nawa saboda neman fada da tashin hankali. Me bakin hali barauniya? Kai me kike da shi? Me kike da shi sa za a sace an je kawo boka, an je an sai da zani an kai wa boka a kore ni to zama daram ina cikin gidan. Hey, ai ko Allah na gode maka. Ƙarya kike munafuka yadda kika zo zo da baya haka za ki koma da baya a cikin gidan nan mai bakin kafa mai bakin kashi munafuka barauniya habaran ma haba ta bawa kuna matan dakaci amma ku dinga masifa kuna daga murya har makota na jin muryar ku haba ta bawa shiga ɗakin ki shiga ɗakin ki Shiga ɗaki. Da yake baki da gaskiya, barauniya, mai bakin kafa, mai bakin gashi. Tun da kika zo gidan nan naga canji a cikin gidan nan. Hatta na abinci ma naga canji, munafuka. Ramma. Na'am. Baki saurare ni? Zan saurare ki. Babba fa juji ne. Ku yi haƙuri mana ku zauna lafiya. Har wasu su ga zaman da kuke yi su kwaikwaye ku. Eh? Babba fa juji ne. Ki yi haƙuri. Ni dai na zo in ba ku haƙuri in kun ji to. in ba ku ji ba shikenan ni dai kun ga tafiya ta nayi cike da gida kin ci arziki ba dan darajar ta ba wallahi da sai kin gane baki da wayo a cikin gidan nan me bakin hali tun da kika shigo gidan nan komai na gidan nan ya canza min barauniyar banza aje a ce wa boka aiki shi bai ci ba ina nan daram algafata malam ina jinka wato mai gari wannan babban matsala ta sace-sace rashin aikin yi ne ba inda aiki wallahi wayannan matsalolin da za a samu saukin su ala gafata malam abin da nake so in gaya maka shi baƙi da suke shigowa a cikin garin nan ba a san daga ina suka shigo ba ba a san suwa ne ne ba ai yawan baƙi da ake kyale su ai shi ke kawo matsala sai mun ɗau mataki ba sai mun ɗau mataki ala gafata malam Salamu alaikum. Ina lima. Na dawo. An dawo lafiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ranka ya daɗe gidanka fa ba lafiya. Gidana? Ba lafiya. Subhanallah wa inna ilaihi raji'un. ke faruwa ni kwana biyu na rasa gane kanka wa me ke damun ka ne hmm. Haji akwai matsala na me Sani da Rabe sun takura min a gidan nan ko dan suna ganin kanmu ɗaya da su ne shi yasa suke min wannan abubuwan ban sani ba Sani da Rabe? eh amma ko Sani da Rabe in dai da alƙawari ai kai mahaifinsu ne ba dan komai ba saboda kana aure na wajenki ba wato Rabe shine shedanan soro ike tare ne ike mun karo da ka da ya mun wani karo na ɗauka langai kwaɗa mun a goshi sai da na ga wasu taurari ƙarshe da na gigice ma ya bi ni ya ci jan na da yi shiru ne kawai na ki gaya miki to shikenan za su zo gidan nan su same ni sani da raba ko su za su zo har gidan nan za su zo same ni kuma ka kwantar da hankalinka zan tsawata musu sai dai ba su zo gidan nan ba zo ka wuce mu tafi zo su same ni a ɗakin ban san kuma abin da zai faru a Shi ne me zo same ka sun isa ni su kalli ido na zo suna gaya min cewa da sun ga ka nan su zo su ci za su hana ka ai ba su isa ba ka wuce mu tafi in sun isa su zo ina jiran su zo ka wuce in za ka wuce ka zo ka wuce ka bani guri ka manta da su wuce menene sai ka duba wuce da Allah a dai mu gani in tusa za ta hura wuta cikin gida ba girin girin ba te mai ƙazama ɗan miyan nan ma da aka saba yi aka koya mata a gida bata iya shi ba sai warin ƙashi Ai ina da sirrin auren da aka yi da boka da malami da aka jawo mijina ba cikin hayyacin shi ba Saba rashin iya girki da iya tarerayen miji ya je ya auro ni yanzu ko iya fita baya yi kazamar banza ji kofar ɗakin ki duk kuda da tarkace. Ni ko sai mijina mijina sai ni sai 'ya'yana, shi yasa ya ce min ya rasa yadda zai yi da wata a cikin gida yana neman hanyar da za ta fita ta bar min gida. Da bai auro ni ba da kin iya rike shi ke kaɗai har ku mutu amma baki iya ba. Daga kazanta sai sata sai ce ku ce da lokaci ne. Haba barauniya? Haba barauniya? Kin manta? Barauniya kawai. Barauniya. Barauniya kazama. Ni ne barauniya. Ni ne barauniya mai gida kana ji abin da take sanya mishi kaya kin sanya mishi kaya ba cikin gidan da abin da take gaya ba. To aka miki. Barauniya. Ki mai shuru. Wulakancin da kuka saba yi kowane lokaci shine yanzu za ku tattaru ku ƙara yi shi. to ban san in ji kowace magana kowace ci shiga daki na ce ki shiga daki kara kai ma a cikin gidan nan dole kake zaune na ce ki shiga daki me bakin hali au me gida maza ki shiga cikin daki ka ce min ta zame maka kaya ashe ita ma ka ce mata na zame maka kaya ni ma ta ne na shiga cikin daki ni na ga maki haka Gashi tana. Ki shiga cikin ɗaki. Me gida kai ka faɗa min kace min kana neman yadda za ka kore ta a gidan nan. Na ce ki shiga ɗaki kada in sake jin wata magana a nan wannan ɗaki. A je gun boka a ce bai ci ba aikinsa ina nan zama daram. Za ki balla ƙofar ne? Za ki balla ƙofar ne? Dawo mai gida. Ke ina gaya miki magana nan wallahi zan ci mutuncin ki. zan ci mutunci sai kin fita kin bar gidan nan eh eh in Allah ya da miji na sai ni in ga miki magana na ban za ka zama ina nan na kwace miji miji na wane ni ne barauniya Jatu Jatu Zuge Da Allah ina so ka yi ka yi hakuri ka yafe mini duk abin da na yi maka baya ba wai in ba na son ka bane ina so ka zama miji ne mai karfi kai ma ka yi yayanka sister ni da ke waye senior kai ne to sister ko ko jini yana so ya yi ma senior na shi fada shi zai mushi sai wulakan wulakanci ne zugbe duka abun da na faru a baya na faru da shi yanzu wana na wuce sai dai wanda zai ki zo a gaba wannan shine muna jira shi gaba kuma eh huh? no no be your hausa people dey say eh kizo de zamanki de sabonki ko ba haka eh Hello. Hello. eh? abin da ka faɗa yanzu da abin da sista ya faɗa yanzu ya sa nan gidan na sai na da respect a gida wannan kuma ya sa zuciya na sa na zama dan gida a wannan gida din ki zauna su gani ki zauna Eh, zugbe sede duala kiluga dawan ki du ala ki basi di hankuri duala ilege si abi si agida wala save the this guy na consume. ọlọ́ọ̀sẹ̀ rárá wá ọlọ́ọ̀sẹ̀ rárá wá ọlọ́ọ̀sẹ̀ rárá wá ọlọ́ọ̀sẹ̀ rárá wá ọlọ́ọ̀sẹ̀ rárá wá. wallahi sai na rama wallahi sai na rama wallahi sai na rama Daga na ba. Wai jima ciwo? Jima na ta yi. Tana ina? Leka na yi.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 abin da ya shafi taurari kanewu tv abu na abubuwan abin ke faruwa kai kake da ka taba ganin ya kira matata ta tsaya tsaye a'a ban taba gani ba ko kai ba ka taba ganin na zagi matata ban taɓa ji ba to akwai matsala kuma matsala ta ka ce to yau idan mata ta ce abin arziki sai in gode masa inda yan kuɗi ba ta ma zo biya idan ta abin tsiya ba kullum nake faɗa ba shin matan sai amma ga kullum da ka san karnuka a cikin aikin kuna ta fama dole a yana mace yau in ka ce mata ubarki ta haƙuri gobe ka ce mata ubanki ta haƙuri jibi cewa ya ce ba ubana ba za ta rama za ta kuma sai ce kama ubanka don wa ga fo ba haka ne na ba ya ka gane haka ne gobe sai mu haka ne na gode wannan nasiha na ji daɗin ta to ni yadda ban jin daɗin zama da iyali na ɗin mm. ko da kuɗi na zo na aje zan zo in duba babu su alo an ɗauke alo laifin ya gunana laifin ka to kamar yaya yau idan zai samu dubu suna ɗauka gaba ɗaya sun ba matata sun ɗauki yana gam dina sun tafi da shi sauran suna wajenta je in samo kuɗin da yawa zo in ɗauka ba matana? nonsense miƙa mata duka? nonsense ba ka yake ba tsakanin ka Allah kallon na kallon ka tsakanka eh. da allah kana mata ka kyauta a ba na yi mata duka ta kake dauke mata a'a ba duka ba a akuya ce a mutum ce kuma na auro ta don kyautata mata ko da kyau ne bata kyautata mun ba dama waya waya ayo idan ka samu kuɗin ka sai ka ci ungo da dare a mu ta ƙirga mm. naira 700 bakwai kai wacinka ka suna wajen da safe ke an gaisa ina kudin nan gasu wannan yau ne kaya ne ce cefane ne mhm. wannan ungo sai dan mali ne yana mhm. ka gama yin sa to na gudana na gode ka wannan shawara da ka eh, bani eh, ka je waje wata mai ire ka dawo gida ka kawo ta tsiriwa sannan ka ce bara maka ka ba gaskiya jagorana amma na gode haka ake son zaman tare kaga fahimta kenan zaman taren kenan ya kawo kai mun haka kai Allah shi albarka na gode ni na ganin ka bugagge ashe mutum ne mai sanin abin da yake yi in ji dai akwai biyan bukata ai ba wani matsala komai daidai daidai a'a ce abubuwa sun yi kyau madiga komai daidai ai tunda na ce miki komai da iyaye ka daidai kawai ki da shola madiga dama ina son in gayyace ciki. Mm. bikin dan kanina zai yi aure a ina kenan a wannan bangaren nan sai dai ba lallai ba ne ya fa baki mm. kin san namiji hidima kun ba ta zaba ce ya cika barin matarsa ta je ba Madaga ce ba. Haka ne. ce ba. Ai biki in dai aka ce daki ne ke kawa. Wata idan na tsaya na zuba mai ƙarya Ta ni zai yarda. A na sani. Ni kuma? Na sani. Madaga. Na baki a zaune ba. Wani ke kuma ta idan aka samu wuri, yi raba in gaya mata sai ku ta zuba kamar kurna. Ito eh, an haɗu dole a yi zamanci. Ma haɗu ne haka kawai mai zaman kurame. <laughs> Muna ɗan hiran zumunci ne. To, jima. Ki saurari ni da kunnen basira. Gashi nan. Ki tabbatar duk lokacin da zaki sha shi sai an gama ayyukan gida gaba ɗaya abin da ya rage maki kwanciya a ina jin kina da da koko a daki a ah, ba za a rasa ba da shi sai in baki to koko za a nema a zuba shi wannan rubutu hmm. in za ki sha ki kalli gabas a sha shi da bismillah in an shanye ɗan ragowar diddigar da ke jiki hmm. a zuba a tafin hannun dama a matsutsuka a shafa da hannu hmm. insha Allah za ga biyan bukata insha Allah insha Allah an gode Allah saka kai kwanciyar ta koko da mutu ai kuma na ce ke kuma abin da nace, duk da zarar an gama ayyuka ai ba a san tashi to kin ji ko in kin ga an tashi eh, ibada za a yi yawwa in an tashi ibada za a yi amma dan wasu ayyuka ni zan koma ciki akwai ka ayyukan jama'a a gabana to an gode ma gaba da aiki lima to ni zan koma ciki yawa yawa lala in an ji a isa da gaisuwa ta wurin mai gida to shi kenan zan gaya mai cikin ji. je ne zai kullu to wuta ke kwanta da hankali ki zan shiga daki zan shiga daki in kukkube shi Kai ba zan bari Kai bai san na fito ba ina shiga yana ganna na kai ka ji fareti. Dandaran dandan. Ina yanzu zan shiga in kwakwafe shi. Shi ma ya cika dumi. Kayan a gidan kanin ke da ko ana. Ke kayan a ɗaki suke. Ah, to mu je mu je ki ga kaya. Ai ni idan naga kayan nan shine zai sa ni ya rimi ya bani karfin gwiwa da zan san irin ƙaryen da zan shanta ko mai. Idan an ba shiga kayan da ba wa zai gani ina babba aminiya. Hello! Hello. Hello. Munda olafia. Hello. Hello. ìlò kamar you are not happy. I'm not happy. Huh? Get the kitchen check you what aboko. bring you here? Eh? Bala aboko kin dawo wana. So ni problem ne? Yes, it's a big problem. Kin gerika gari ka ko kayan ki eh? eh. eh? So ilo. Eh. Kai ma kana da baki zaka faɗa haka. Yes. Oh, kai ma ka canza? Yes. Na ban canza ba ka ka canza. Ko ban canza riga nini. Sago ni ya canza. Hmm. Wati. Ilo. Ilo. Jatu <laughs> jatu. Ilo. <laughs> Yes, gum. <laughs> yes. Ilo. Ilo. eh. Jatu jatu. Eh. Kawo. Ha ilo. Ilo. Uh -huh. Da yana gida. yarinya gidan kawo yakubu nan eh. ta yi miss call ta yi flashing ta yi miss call ta yi remember me so ni ma have to kawo mata wani abu jatu eh? ba ni ne ki kawo waran doya save the nini save the wani nariya eh kai kai man flashing ko eh. flashing kin yi ko kai miss call to ki fita shago ina jin yunwa ne yanzu ma yunwa yana cina yunwa eh yunwa bani wurin to ki to ka to ki kai ma narin ya dafa ba gida ni ilo ki ki kare ki gidan girlfriend naka yi maka doya eh ina zuwa eh, eh, eh, kari ya doya kari ya yam de go kai dai Allah ya sauke miki wallahi wallahi Allah ya dara halinki a ce baki aiki sai yau kina mata aure yau kina wancan kwararo gobe kina wancan ka ma a to To da na gani wai rubutu na je karɓowa gidan lima. Rubutu rubutun me? Ciki ne ki? Wai da to na tsari. To ne tsarin me? Tsari ki zauna a ɗakin shi ne, shi ne tsari. Za ki yau kira can, kuma yau kika fara? A to kuma mu yanzu ɗan nan da ke gani a mazaje ma, maza a matsayin namiji ma a garin nan kullum idan ba buɗe kyau mu san ta inda za a zo a guje ba. kuma ba haka ne a ah, to bare ke kina ai mace haka kurin ki je wani ije kin kimo kayan sata jibga miki kuma ba haka ne a ah, to to Allah ma zai kiyaye duk da dai mun saboda muke mu'amala da su to wallahi da su ne mu jaka kina zuwa in kuma. koma kai haka da kafan eh billahi lazi in ce koma <laughs> ha ba dai bai gida Allah kuwa mm. ai wato in baka labari eh. da na je gidan liman uwar gidan shi kasa kana ta zai aure. Eh. Akwati biyar seti cike da kaya. Biyar. Biyar. A tuntumfuna ɗan ƙaramin kit ɗin da ake ce mai kit. Eh. Tararuka ne maƙil. Har tararuka? Mm, mm, mm, masu tsada. Ba waya. Har da waya ba. Irin 'yan Nokiyan nan. Yawwa. Kayayyaki da dangan. Haba wa. Sana ɗakin batun liman nan? Eh, uwar gidan. Uwar gidan. da ka shiga ɗakin uwar gidan hannun dama uwar ɗakanta suna nan jajayen a ana ka ajiye su ana ka ajiye to Allah ya sanya alheri amin Allah ya sanya alheri mm, mm, mm. kuma Allah ya sa mana rabo amin sai addu'a to Allah ya sa mana rabo amin in kawo ka abinci eh.